daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a birnin mai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu a na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a saurare mu a jamhuriyar nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalal fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan za ku iya samun mako da yaushe a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai ne kenan agogon Ghana. Uku na tsakar dare a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa bayan ƙididdiga da suka yi hukumomin ba da agajin gaggawa a jihar Niger Najeriya sun fitar da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwan da ta faru a wasu yankunan jihar. Kawo yanzu mutum goma sha ɗaya suka rasa rayukansu. akwai mutane tara da suka rasu a chechenia sannan akwai mutum ɗaya da ya rasu a kusfa sannan kuma akwai wata mata da gini ya faɗo mata duka da yana cikin sanadin ambaliyar ruwan a jamhuriyar nijar kuwa kuma mun kasar ne suka nemi ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aikin tallafi a ƙasar da su fitar da rahotannin aikace-aikacen da suke yi to ko menene dabarar yin hakan cikin ONG dari uku akalla yana ji hamsin da bakwai ne suka kawo eh, eh, sakamakon abin da suka aikata to me yasa ake ɓoye mu shi shi yasa muka ce ya kamata mu ɗauki matakai muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana a na'urar mu ta ɗaukar bayanai amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. shugaban amurka donald trump ya taya iraki da prime minister da kuma dakarun kasar murnar nasarar kwato birnin mosul daga kungiyar isis prime minister haidar al-abadi ya ayyana nasara akan kungiyar isis a hukumance a jiya litinin na kwato birnin mosul daga kungiyar isis wacce ta ayyana kafa daularta a iraki shugaba trump ya faɗa a wata sanarwa da fadarsa ta white house ta fitar cewar wannan nasara a mosul alama ce da ke nuna nan da 'yan kwanaki kalilan ayyukan isis zai zo karshe a iraki da kuma siriya ya ce za mu ci gaba da ganin a murkushe isis kwata-kwata 'yan sanda a misira sun ce sun kashe mutane shida da ake zaton 'yan kungiyar isis ne a wata musayar wuta da aka yi dakarun tsaron suna kai farmaki ne a jiya litinin a kan gidan da 'yan ta'addan suka buya a lokacin da harbe-harben ya barke duk mutane shidan da ake zaton 'yan ta'addan ne an kashe su ƙungiyar 'yan ta'addan tana amfani da wani gini da aka yi watsi da shi a garin dairut da ke kudancin misira a matsayin sansani wacce take shirya ayyuka na ta'addanci a cikin gundumomin kudancin ƙasar a cewar wata sanarwa da ministan cikin gida ya sa a dandalinsa na zumunta wato da ake cewa facebook 'yan sandan sun ce sun gano bam da bindigogi masu sarrafa kansu guda biyar da harsashe a sansanin sun kuma gano wasu kayan farfaganda na kungiyar masu dauke da tsarin ayyukan kungiyar ta isis wacce da kuma takinta in je ministan harkokin cikin gidan waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu haka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana ƙasar kuwait a ƙoƙarin taimakawa wurin warware takaddama tsakanin qatar da makwabtanta na yankin gulf haka kuma an shirya mr tillerson zai kai ziyara a saudiya da qatar a cikin wannan makon a jiya litinin tillerson ya gana da shugaban turkiyya recep erdogan bayan ziyara da ya kai a ƙasar ukraine a ranar lahadi kafin ya bar turkiyya zuwa kuwait babban mai ba da shawara a kan sadarwa rc hammond ya ce babban manufar ziyarar tilasin zuwa kasashen yankin gulf ita ce neman hanyar warware wannan rikici kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da ƙudiri a jiya litani na bai ɗaya da zaman taimakawa 'yan tawayen colombia da su koma rayuwa irin ta fararen hula biyu bayan yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen yaƙin su ko kuma sarika noke na shekaru 52 wannan yaki ya hallaka sama da mutane 250 kana ya raba sama da miliyan bakwai da mahallansu ajiye makamai na cikin bangaren wannan yarjejeniya mai cike da tarihi na 'yan tawaye da gwamnatin colombia suka kulla shugaban colombia juan manuel santos ya, ya samu lambar yabo ta nobel ta zaman lafiya a shekarar 2016 sakamakon rawan gani da ya taka a wurin kulla wannan yarjejeniyar samun zaman lafiyan wannan kudirin ya kafa wani ofishin tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a colombia wanda zai fara aiki da zaran ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da tsagaita wuta da kuma ajiye makamai ya kammala aikinsa a ranar 17 ga watan satumba idan allah ya kai mu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana da kwanaki 45 ya bada shawarwari akan tsari ko kuma fasalin aikin sabon ofishin. kamar yadda aka zata bangarori masu adawa da juna suna ɗora wa juna laifi game da wato wargajewar shawarwarin samun zaman lafiya a cyprus wanda jami'an diplomasiya suka ce wannan ce damar da za a yi amfani da ita wurin ɗinke baraka a wannan tsibirin da ta rabi shugaban ƙasar cyprus nikos anastasia ya faɗa a jiya litinin cewar na ce wadda kasar turkiya ta yi wurin ci gaba da girki sojojinta a arewacin tsibirin shine ya kawo rushewar tattaunawar zaman lafiyar da ake yi a yankin ya ce ya kamata cyprus ta samu cikakke 'yanci da iko kuma ta daina dogaro akan kasashe masu tasowa shi kuma shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce munanan halayen al'ummar cyprus ya lalata tattaunawar yana cewar al'umman arewacin turkiya sun kawo tsari mai inganci wurin tattaunawar ya kuma yi kashedi ga kamfanoni masu neman mai a tekun mediterranean ta cyprus cewar turkiya za ta daina hulɗa da su idan suka ci gaba da yin hakan babu ya kuma makiyar ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya. inda bayan wata ƙididdiga da ta gudanar kuma ba da agajin gaggawa a jihar Niger Najeriya ta ce mutane sha ɗaya ne zai zuwa yanzu aka tabbatar da mutuwarsu bayan wata ambaliyar ruwa da ta auku a wasu yankunan jihar ƙarshen makon da ya gabata. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce ko baya ga mutuwar waɗannan mutane akwai jama'a da dama da a yanzu haka ma ba su da matsuguni kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Eh, a, kawo yanzu mutum goma sha ɗaya suka rasa rayukansu akwai mutane tara da suka rasu a ceceniya sannan akwai mutum ɗaya da ya rasu a kusfa sannan kuma akwai wata mata da gini ya faɗo mata duka da yana cikin sanadin ambaliyan ruwan so idan ka haɗa lissafi muna da mutum goma sha ɗaya da allah musu rasuwa cikin wannan ah, iftila'i da ya same mu to kamar gidaje fa ah, kaga kamar akwai gidaje kusan tamanin da takwas kawo yanzu wanda yake muna har yanzu muna ta tattara alkaluma a ne muna da gudaje guda ashirin da biyu da ruwa ya riga ya yi somali nasu complete a kusba akwai talatin wanda ke wannan muna da tabbacin rekodinsu a hannu akwai hudu a kantoma akwai sha bakwai a anguwan gwari akwai sha bakwai a anguwan jama'a so har yanzu kuma muna ci gaba da tattara bayanai da kuma abin nan saboda kasa abin ya faru ya shafi wurare da dama so ba za ba abin da za mu iya yi ba ne yanzu yanzu mu ce mu jama'a ga alƙaluma mun haɗa su yanzu kun san adadin waɗanda ba su da wurin kwana a sakamakon wannan al'amari a gaskiya wanda ba su da wurin kwana ba mu da adadi don idan ka dubi yadda abubuwan muke ta tattara bayanai mm. akwai abubuwan da dole sai an kiyaye don kada a yi saurin gaya ma jan jaridu wasu bayanai wanda yake za su karo da juna to ko akwai wani tallafi da gwamnatin jihar Nejan ta kai a yankin na Sulaja ga abin da shugaban hukumar ba da agajin Alhaji Ibrahim Inga ke cewa. Abin buɗe kowane sansani ba, amma muna ƙoƙari mu ga daga nan zuwa gobe za mu haɗa abin da muke da shi na abinci waɗanda aka zauna a gidansu da su kuma waɗanda za su samu wanda za su iya tsayawa a taimaka musu don a ci gaba da al'amura na rayuwa. Bayanai dai sun nuna cewa an share shekaru da dama ba a samu ambaliyar ruwa irin wannan ba a yankin na Sulaja. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To daga batun ambaliyar ruwa sai na hukumar zaɓe ta INEC a jihar Birnin Najeriya. inda hukumar ta bayyana cewa sama da mutane dubu saba'in ne basu karbi katin zaben su ba na jindindin bisa wasu dalilai da hukumar ta zayyana a wannan rahoto da za ku ji daga haruna ado da biyu a maiduguri babban sakatare a hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno alhaji abdulhamid buba ne dai shida manema labarai hakan a garin maiduguri lokacin da yake tabbatar mana a ƙarin wasu mazaɓu goma sha ɗaya da harkwatan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta amince da shi a jihar borno ya ce akwai ƙananan hukumomin askira uba da bama da biyu da dambuwa da goza da jere da kwandiga da mobar dangala da kuma babban birnin maiduguri wanda dukkanin suka samu ƙarin wajen yin rajista a wurare daban-daban da rage cinkoso da kuma sauƙaƙawa jama'a wajen samun yin rajistan katin masu zaɓen babban sakataren ya ce zakan hakan sun rajistar mutane fiye da dubu arba'in da bakwai wadda kuma sabbin rajista ne a cikin watanni hudun nan da suka gabata ga ma karin bayani da min game da game da ci gaba da rajistan katin masu kada kuriyar to wayannan abubuwa duka an yi su ne domin muhimmancin katin jef katin rajista domin in ba wannan kati ba za ka iya yin zaɓe ba sannan wannan katin bayan wannan ma yakan taimaka wa jama'a wurin shaida akan wasu bincike na jami'an tsaro ko kuma shaida a banki da kuma wasu al'amuran yau da kullum yanzu kamar a ah, kuna da waɗannan wajen rajista kamar guda nawa kenan a jihar borno yanzu muna da da guda 27 yanzu muka samu karin guda 11 muna da wuraren rajista guda 38 lokacin da kuke gudanar da ci gaba da rajistan masu kada kuri'a akwai kamar matsalolin da kuka fuskanta ne abin da ya shafi tsaro ganin cewa jihar borno ana fama da matsalolin tsaro hakan nan alhamdulillah mun samu haɗin kan jami'an tsaro alhamdulillah ba mu fuskanci wasu matsaloli na tsaro ba jihar borno tun da aka fara wannan rajista tana cikin ɗaya daga cikin jihohi biyar wanda suka fi yawan yin rijistan jama'a muna da yanzu rijistan jama'a a dubu arba'in da bakwai da ɗari biyar da saba'in da biyu waɗanda suka yi rijista sabo wanda ya fi na jihohi da yawa a ƙasar nan suka iya ga mana adadin mutanen da suka rajista ba samu sun karbi katin su ba har yanzu Ka suna ne muna da dubu saba'in da uku da ɗari biyu da talatin da uku waɗanda har yanzu ba su zo sun karɓi katin su na dindindin ba yana nan tare da A jami'anmu da suke ƙananan hukumomi menene kake gani aka hakan rashin zuwa su karɓi na farko akwai matsaloli na tsaro wasu mutane sun bar jihar borno wasu mutane sun mutu wasu kuma ba sa ma nan kwata-kwata balle su zo su karɓi nan kati. kai maganan karamar hukumar kalabarge kamar akwai wasu da kana da adadin su wanda suka mace an tabbatar musu cewa sun mace ba zo sun karɓi katin su ba ko za ka gaya mana adadin waɗannan mutane. a kalabarge ne muna da kusan mutum ɗari biyu da wani abu wanda muka tabbatar sun mutu aka dawo mana da katunan su yanzu muna rike da su katunan muna jiran umarni daga hukumar zaɓe daga headquarter mu na abuja akan yadda za a yi da su banda waɗannan karamar hukumar kalabar ke kama ko ƙananan hukumar da kuka samu irin waɗannan gididdiga a muna kai ba mu samu ba tukunna babban sakatare a hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno alhaji abdulhamid buba kenan ke bayani game da ƙarin wasu yankunan yin rajistan masu kaɗa ƙuri'a da ya ce yanzu hakan an samu ƙarin guda goma sha ɗaya a jihar borno kaɗai da ma wasu matsaloli da suka fuskanta na wasu mutanen da har yanzu wasu zo sun karbi katin ƙada su ba wanda kuma ce yanzu hakan suna jibgi a hukumar tasu haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna bari mu shakata da wannan waka kafin mu je ga rahotanninmu na gaba. ƙasa na gari da haɗin kai ya fake eh. sunan mai wallafa si da abba ya kalla nake eh. na gode rabbana da ya sani shi nake mai kauna a dunkule mun gane don Allah mu girmama juna. Ina kuke ‘yan uwana ku saurara yau Zambiya, waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. ne don Allah mu girmama juna. kira ga masu mafarki wai araba suke eh. sun manta sun siya in tana hada ai shara take eh. in hatta tarwatsi ku amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana kira ga masu mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara take ta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana. nisa da na sani mu zaman mu a dunkule duk irin rikicewar zamani wata rana za mu samu abin da muke burin gani ga yau najeriya a sahun manya mu dai madalla a jamhuriyar nijar ma'aikatar raya karkara ta yi kira ga kungiyoyi masu zaman kansu da su gabatar mata da rahoton kan aikace-aikacen da suke yi na tallafi domin tantance ayyukan da kungiyoyin ke yi waɗanda suke tasiri ga al'ummar ƙasar ma'aikatar raya karkara ta yi korafin cewa da yawa daga cikin kungiyoyin na fakewa da nemar wa ƙasar ta nijar tallafi domin biyan bukatun kansu da ba sa shafar al'ummar ƙasar daga birnin kwande ga rahoton da haruna mamman bako ya aiko mana A janguriyar Nijar, ministan raya karkara ne ya gana da shugabannin kungiyoyi masu zaman kanunsu da ake ce ma NGO ko kuma ONG a Faransance domin tunatar da su irin nauyin da yan rataya a kanunsu na sanar da hukumomin ƙasar irin ayyukan da suke yi a cikin karkara. Kamar yadda Mala Ammani Abdu ministan raya karkara yake ce ma kungiyoyin a lokacin da ya gana da su wata shekara ONG ta kawo sakamakon ayyukan da ta aikata a cikin kasa Mu gane da mi ta aikata na wata kashe ina ta kashe to wannan mai yawan su ONG ba su ba mu hasken wannan. A ƙaramin misali a shekara 2014 kungiya ko ONG 259 ne suka kawo rapor su na shekara cikin ONG ta kai 2,600 To sakamakon bara cikin ruwan jiya da dubu biyu da ɗari bakwai ɗari da tamanin ne suka ba mu sakamakon su a ranar ne sanarwa gaban kwansai da minista Ong na kuma ba na namu da yan ƙasa kaɗai ba a'a har na ƙetare kina ONG national da ONG étrangère dukkan su suna cikin wa'anda muke tunguma da kin ba da asirin da suka ayyukan da suka aikata cikin ONG 300 akalla yana ji 57 ne suka kawo eh, eh, sakamakon abin da suka aikata to me yasa ake koyi mu shi shi yasa muka ce ya kamata mu dauki matakai. A cewar shugaban wata kungiya cewa da Alhaji Umaru Kado ya kamata gwamnati ta yi tsayi tsayin daka domin sanin abin da kungiyoyi masu zaman kanun da ake ce ma ONG ko kuma NGO suke yi a cikin wannan kasar. Abin da ya kamata su wannan kungiyoyi masu zaman kansu ya kamata duk lokacin da sun ka shigo cikin kasar ga a zan lissahi ana gane mina na su yi ina na sun ka hito kuɗin da an ka aiko Niger an aiko ma Niger kuɗi nawa na an ka aiko aiko musu kenan ya kamata gwamnati shi yi tsaye shi tabbata abun da aka yi da kuɗi yan an aiko mu Nijar taimako a san an aiko mu Nijar taimako ga abun da ya kamata a yi kenan bai kamata ba mutane su zo da motoci suna ta yawon suna zuwa suna tallan Nijar ana tallan Nijar kasar waje ana bado kuɗi ana kawo kuɗi a aje na a ce an aiko mana kuɗi an aiko mana kuɗi alhali mutane kalila ne ga cin kuɗin nan talakan Nijar bai ganin su kasa ministan da ya jaddada ma shugabannin waɗannan ƙungiyoyi kungiyoyin masu zaman kanansu da suka halarci wannan taron da cewa fa dole ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta san abin da kungiyoyi masu zaman kanansu ke yi a cikin karkara daban-daban na wannan kasar. Eh, dukiyar ma da ake samarwa zuwa gaba za mu bincika mu gani daga ina ta hito ya ne ake aiki da ta abinda aka samu dukkan ne aka aiki da shi ko ko kana yin ONG ne don ka taimaka ma kanka saboda ita ONG da ma kai ta kawo gudunmuwa ga al'umma wa'anda ba su gane ba hanya ce muka buɗa yau wagga sanarwa da gare ta wanda bai kawo sakamakon aikin da yake yi ba ko wanda ya yi shekarar da ta wuce a cikin gaugawa ya kawo ya aje sakamakon aikin da ya aikata to shine ina ji makasudin da wannan haɗuwa da muka yi yau kuma ina ji mun gamsu. Taron majalisar ministoci ne na ranar goma sha shida ga watan Yuni da ya gabata ya ɗauki anniyar kawo tsarki a cikin sha'anin tafiyar ƙungiyoyi masu zaman kanunsu da ake ce ma ONG ko kuma NGO a jamhuriyar Nijar abinda ya haifar da kace nace da dama gabanin ganawar ministan da shugabannin ƙungiyoyin masu zaman kanunsu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To Haruna kada ka nisa domin a wani mataki na tabbatar da zaman lafiya musamman tsakanin mabiya addinai daban-daban a jamhuriyar ta Nijar. Hukumomin ƙasar na ɗaukan wasu matakai na samar da wasu kwamitoci a sassa daban-daban na ƙasar da za su da sa ido kan al'amuran da ke faruwa. Haruna gare ka. Domin tabbatar da zaman lafiya mai ɗaurewa a cikin jamhuriyar Nijar ofishin ministan cikin gida mai kula da sha'anin addinai ya so mu girka kwamitoci a cikin jihohi guda takwas na wannan ƙasar da suka kumshi musulmai da kiristoci domin kafa tubali na baiwa ɓangarorin guda biyu damar tantamnawa da juna da zummar karfafa zaman lafiya tsakanin mabambanta addinai a cikin ƙasar. Bayan jihar Agadas kwamitin da ke kula da nauyin gudanar da wannan aikin ya guda gudanar da hakan a birnin Tawa a karkashin jagorancin mataimakin magatakardar ofishin gwamnan jihar Tawa Malam Asakale kuma shugaban kwamitin Abdullahi Buhari ya yi bayanin manufar girka wannan kwamitin. Mun diba duka kasashen da ke ciwon Nijar akwai tashi hankali. To amma in ana samu ana tattaunawa tsakanin 'yan addinai ɗaya kuku dan addinai wanda suka saba kamar addinin musulunci da da kirista to za a samu sasantawa za a samu zaman lahiya to irin wannan masu tsatsauran ra'ayin su ne muke so a gusar da su musamman matasa a fudda musu irin wannan tunanin da za a samu su. Ita dai jamhuriyar Nijar tana ɗaukar matakai ne na rigakafin afkuwar dukkan wani tashin hankali tsakanin jama'ar da ke da bambancin addinai a cikin ƙasar ta la'akari da ababen da ke faruwa a waɗansu ƙasashe makwabtanta kuma ɗaya daga cikin mahalarta wannan taron cewa yayi babu wani fargaba a rayuwar al'ummar ƙasar da zaran gwamnati ta karfafa ire-iren waɗannan fasahohin. In Krista ya hito Krista, zaman lahiya gare shi ba za ka gani vreman matsalar shi ba cikin zama. Vreman babu wani fargaba sai dai mu ce ma gwamnati eh, abin da ya dake so ya yi da wannan kungiya ya ba ta karhin gwiwa yadda za a yi a samu a yi aikin yadda ake so. Malam Abdullahi Buhari ya bayyana cewa ya kamata sauran mabambanta addinai su yi koyi da na gaba gare su idan suna son su tabbatar da zaman lafiya tsakanin su. Manzo Allah bai taɓa kai yaƙi na takatar bisa ga wasu ba siyasanar da su bisa kira bisa ga ku zo mu haɗu a zaman lafiya a haƙƙin kowa in kana da addini kamar na musulunci wanda ke addinin Kirista misali ko addinin yahudanci ko wanda yake ma ba da addini ko da yana da haƙƙi ɗaya na bangon da muka gama da shi bayan girka kwamitin a cikin jahohi ofishin ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar zai girka babban kwamiti na ƙasa wanda zai shafi mabambanta addinai domin shimfiɗar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. To a da Haruna yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku ra'ayoyin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum. Dan Allah ku taimaka ni da jama'a ta leƙa mana ta'aziyya ga mutanen Kano da kuma iyalin wannan matattu guda biyu da Allah ya wuce da zuwa da sarkin Kano da gwamnan Kano. Da ɗan maganin Kano da shugaban 'yan jarida na Kano. Ubangijin Allah da jigansu ya rahamshe su. Ta zawo salam kuma Allah ban wurin tabbasu. Alhamdulillah. daga ni musa ubale sarkin gura gurin da jama'arsa amin sun ma'alin assalamu alaikum mai magana yusuf baban gaja mai trader ringin daga jihar jigan najeriya ina kira ga gwamnatin tarayyar najeriya su biliyan jtf da ya sun cewa 600 da wani abu sun mutu a fagen fama daga fara gugawar mai su ta civilian jtf to yana da kyau a ɗauɗewa ne iyalinsu duk waɗanda suka mutu a fagen faman nan kamata ya ɗauɗa iyalinsu ba a kyale su iyalinsu suna gagarban ba ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe jihar adamawa Najeriya. Ina so in yi kira ga manyan Najeriya da manyan Arewa don Allah don annabi a ji tsoron Allah a mutunta ran ɗan Adam. kuma duk mutumin da ya ƙetare doka a ya ɗauki doka a hannu ya kamata a hukunta shi rashin wannan hukuncin shi yasa a kullum kowa yake ganin damansa yake ɗaukan doka a hannu mu muna gani kusan manyan ƙasar nan da jinin talaka ne suke mulki da jinin talaka ne suke kasuwanci to menene an yi rikicin kafancan a kaduna an yi ta kashe mutane an yi rikici a jos tun zamanin dariya an yi ta kashe mutane zuwa jan an yi rikicin tafawa balewa a bauchi an yi ta kashe mutane an yi ta kona dukiya kabilar yungur sun sha rikici a adamawa da filani sama da shekara arba'in a jihar nasarawa an sha kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma tibawa da jukunawa sun sha kashe juna tun zamanin mulkin babangida a ile ife gashi an yi ta yanka yan arewa an yi ta ƙona dukiya yau gashi an wayi gari a mambila wata kabila tana so ta kawar da filani daga doron ƙasa haba masu mulkin arewa haba masu mulkin najeriya wallahi ku ji tsoron allah wallahi ku ji tsoron allah wallahi ku ji tsoron allah gyara kayanka. Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. Assalamu alaikum. Yanzu kuma sai labarai a takaice. shugaban amurka donald trump ya taya iraki da ta da kuma dakarun tsaron kasar murnar nasarar kwato birnin musul daga kungiyar isis prime minister haidar al-abadi ya ayyana nasara akan kungiyar isis a hukumance a jiya litinin na kwato birnin musul da kungiyar isis ta ayyana na wace ta kafa daularta a iraki 'yan sandan misira sun ce sun kashe mutane shida da ake zato 'yan kungiyar isis ne a wata musayar wuta da aka yi dakarun tsaron sun kai farmaki ne a jiya litinin a kan gidan da 'yan ta'addan suka buya lokacin da harbe-harben ya barke duk mutane guda shidan da ake zaton 'yan ta'addan ne an kashe su yanzu haka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana kasar kuwait a kokarin taimakawa wurin warware takaddama tsakanin katar da makwabtanta na yankin gulf haka kuma an shirya mr tillerson zai kai ziyara a saudi arabia da kuma katar a cikin wannan mako kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da kuduri a jiya litinin na bai ɗaya da zumman taimakawa 'yan tawayin colombia da su koma rayuwarsu irin ta fararen hula biyo bayan yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen wato yakin sunkoro ko kuma na sari kanuke na shekaru 52 wannan yakin ya hallaka mutane 250 ya raba wasu sama da miliyan bakwai da mahallansu. to a shi ka ba za ku masu abin abinda suka ke nan a cikin shirin namu na hantsi sai kuma can an da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 3 yana agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aiki mu za su dauke da wani sabon shirin da izinin allah amma yanzu a madadin baba ya kuma nuna ta na gabatar da shirin da kuma salomon abu da ya haɗa shirin sai injiniyar mu malama zainab mahmud lalu ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc